Assalamu alaikum sunana Nazir Jarbajo. A daidai wannan lokaci dai duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni da aka fafata a ƙarshen makon da ya gabata. A inda mun ga jerin ƙungiyoyi da suka taka rawar gani a ƙarshen wannan mako biyo bayan sharhi da muka fitar dangane da karawar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea da Liverpool a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila da kuma karawar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Salernitana. yayin da dan wasa Victor Osimhen kamar da na faɗa wancan lokaci ke ci gaba da taka rawar gani a daidai wannan gabar ma dai zamu yi duba na tsanaki ne dangane da wasannin ƙarshen makon kamar da na faɗa a inda mun ga yadda kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ta doke kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United yayin da Arsenal din a halin yanzu a iya cewar fa abin da ya rage tsakaninta da lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila babu yawa inda Manchester City ne kadai kungiyar da ke tsakaninta da wannan kofi a halin yanzu kazalika ma a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya Real Madrid da kungiyar kwallon ta Barcelona dukkanin su samu nasarar doki abokan karawansu a yayin da karkare wasanni a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kazalika ma a gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya an yi ba ta kashi tare da yin gare jini buri jini yayin da ɗaya daga cikin jerin 'yan wasan Super Eagles ta Najeriya ya ci gaba da taka rawar gani a gaban raga a wannan kakar a cikin wannan bayani dai duka za mu yi duba na tsaraki dangane da waɗannan jerin wasanni na lissafa a yayin da za mu faro ne daga karawar ƙungiyar ƙwallon ta Manchester United da ƙungiyar ƙwallon ta Arsenal yayin da kafin wannan karawa dai mun gayyace ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta samu nasarar doki abokiyar karawanta ta ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wolves da ci uku da nema dan wasa Erling Brohalen ya dawo ya ci gaba da taka gani wa kungiyar ta Manchester City a wannan kakar kuma ko shakka babu wannan dan wasa da a halin yanzu sa ya wuce duk inda kake tunani tattare da tawagar kungiyar ta wato Manchester City a daidai wannan gabar. Kungiyar dai ta Manchester City a halin yanzu hankalinta ga baki daya karkata ne dama ga rage tazarar da ke tsakaninta da kungiyar walgafa ta Arsenal kuma kafin wannan wato karawar United da kungiyar ta Arsenal Manchester City ta tabbatar da cewa ta kara tazarar da ke tsakaninta da Arsenal din ta rage shi kai zuwa maki biyu kafin tunkarar karawar da Arsenal din zata yi da Manchester United dan wasa Erling Haaland an kwana biyu kafin mu ji cewa wannan dan wasa ya zira kwallo a raga amma sai dai dan wasan bai kasa a gwiwa ba wannan karo a filin wasa na wato Etihad yayin da tun fara wannan karawa na gano cewar kungiyar ta Manchester City ta zo da wani shiri na musamman na ganin cewar ta samu ta durkufe kungiyar ta Wolves kuma ta zira kwallaye duba da cewar wannan irin wasa ne wanda ya kamata a ce duk kungiyar da take neman lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila ta taka rawar gani kungiyar dai ta Manchester City, Kevin De Bruyne tare da Ellen Haaland sun ci gaba da fahimtar junansu a filin wasa, inda dan wasa Ellen Haaland ya dasa kwallo da Kevin De Bruyne ya saro masa, kuma ƙungiyar ta Manchester City ta shiga gaba. Ellen Haaland ya zuga bugun da kasi mai tsaron gida ƙara sa ta biyu, yayin da ya ƙara kwallon ta uku yayin da aka ci gaba da taka leda a wannan kara ko shakka babu. Ellen Haaland kamar yadda na ina faɗa, in dai har dan wasan yana ganganiyarsa shine zai kasance bambancin da ke tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da Arsenal kuma a wannan kakar har yanzu kungiyar ta Arsenal bata taka leda da kungiyar kwallon ta Manchester City ba wanda ina ga wannan karawa da za su yi wasanni guda biyu wasa ne wanda zai dauke da cikakken wato hatsari da kuma kalubale ga dukkan kungiyoyin guda biyu dan kungiyar ta Arsenal da Manchester City maki shida ne a tsakanin su za su raba kuma a halin yanzu akwai tazaran maki biyar tsakanin kungiyar ta Arsenal da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City a lokacin da nake kallon karawar kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal da kungiyar ta Manchester United abin da na tuno kawai lokacin da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City take warware kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal a shekarun da suka gabata mafi akasarin lokuta idan sun haɗu zaka ga kungiyar ta Arsenal tana shan wuya amma fa a halin yanzu kungiyar ta Arsenal ta girma mai horaswa kyan atete ya inganta ta gabaki daya yayin da halin yanzu kuwa take yunkuri na ganin cewa ta ci gaba da goga kafada da Manchester City a saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila to da alama dai halin yanzu dan wasa alin Haaland ya farfado kuma za mu jira mu ga irin gudumar da wannan dan wasa zai ci gaba da ba kungiyar ta Manchester City a yan makonni masu zuwa duba da cewar Pep Guardiola ya sauya yanayin salon wasa da kungiyar ta Manchester City take fafatawa gabaki daya don ganin ya bada dama wa Alin Burhalan ya shiga cikin wannan tawaga kuma shi yasa a kowane lokaci nake ƙara kira ga dan wasan ya ci gaba da zira kwallaye saboda duk kwallayen da ya zira a wasannin da suka gabata ne ba a wasannin da ke towa ba dole ne duk dan wasan da aka yanke hukuncin sauya salon taka da kungiya take gabaki ɗaya saboda shi ya bada gudumawar da ya kamata a kowane lokaci saboda ganin cewar kungiyar ta kai bantanta a yunkurin da take na lashe dukkan abin da ta sanya a gabanta a gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila gasar cin kofin zakaru da kuma gasar cin kofin karabawo da kuma gasar cin kofin ga gabaki ɗaya duk da cewar Manchester City ta adabo da gasar cin kofin karabawo bayan Southampton ta duke ta a karawar da suka yan makonnin da suka gabata dole ne Alin Burhalen ya ci gaba da taka gani kuma ya ci gaba da zira kwallo kungiyar ta Manchester City idan har tana so ta kai bantanta a wannan kakar a cikin jerin manyan gasani da take fafatawa a halin yanzu. to bayani kenan dangane da kungiyar kwallon gaba ta Manchester City wanda a halin yanzu tana da tazarar maki biyar tsakaninta da kungiyar kwallon gaba ta Arsenal bayan kungiyar ta Arsenal ta samu nasarar doki abokiyar karawanta kungiyar kwallon gaba ta Manchester United da ci uku da biyu a wannan kara dai mun ga yadda aka yi ba ta kashi tare da yin kare jini birjini inda a ƙarshe dai kungiyar ta Arsenal ne ta tsira da makin gabaki daya bayan kwallon farko da dan wasa Marcus Rashford da zira kungiyar ta Manchester United ta koma ta tara gida Arsenal ta warware kwallo da Eddie Nketiah ya zira wanda Aaron Wan-Bissaka yana tsaye na kallon Eddie Nketiah tashi a sa kuma ya dasa wannan kwallo da ka. Kungiyar ta Arsenal ta ƙara kwallo ta biyu a wato ta hannun dan wasan ta da ta samu nasarar zira wannan kwallo ta nisa inda ta shiga gaban kungiyar ta Manchester United Bukayo Saka ko shakka babu wannan kwallo da ya zira ta cuka saboda daga gefe ya shigo ya shigo ya shigo ya buga wannan kwallo ina so in ka dan wasa ya zira irin wannan kwallo ko shakka babu saboda yana burge ni kwallo ta cuka bukayo saka sha kullu mai kyau ko shakka babu kungiyar kwallon ta Manchester United ta sake fitowa dan wasa Lisandro Martinez sai sake warware wannan kwallo aka tafi 2 da biyu Manchester United sai ta yanke hukuncin tara gida tun saura minti 20 a karkare wannan wasa wanda ina ga anan ne mai horis da 'yan wasan Manchester United din Eric Ten Hag tafka kuskure wanda ba a yi wa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal haka halin yanzu in ka ga yadda kungiyar ta Arsenal ta shaƙe Manchester United zaka sha mamaki Arsenal ta shaƙe Manchester United a wuya ta ci gaba da kai harare yadda kasan ana a kasar Rasha Ukraine da yadda kasan yakin kasar Ukraine da kasar Rasha haka Arsenal ta dinga kai hari yadda kasan ita ne kasar Rasha ta dinga kai hari in dama a ƙarshe dai ƙungiyar ta samu nasarar zira ƙwallo ta hannun ɗan wasa Eddie Nketiah inda ta samu nasarar doke Manchester United. Ko shakka babu a wannan wasa fa in ka dubi karawar gabaki daya. Arsenal ne ta cancanci samun nasara duk da korafe-korafe da magoya bayan Manchester United suke na cewa akwai satar gida kwallo na biyu da kungiyar ta Arsenal ta zira ta hannun dan wasan ta wato Zinchenko ya shiga satar gida kamar yadda magoya bayan Manchester United suke kira amma ni a wajen ban ga wani satar gida ba saboda me saboda alƙalin VR yana nan ya riga bincika abin nan kuma ya tabbatar don haka babu wani dogon cece ku ce da a ce ma basu bincika ba bane watakila a iya muhawara amma an riga an bincika an tabbatar da cewar babu satar gida ai shi kenan, sai a ci gaba da bayani kuma kamar yadda mai horas da 'yan wasan Manchester United Eric Ten Hag ya bayyana ya bayyana cewar kurakuran 'yan wasan bayansa ne ya sanya kungiyarsa ta rashin nasara a wannan kara da suka yi mu dubi kwallaye da kungiyar kwallon gaba ta Arsenal ta zira kwallo na farko kamar yadda na faɗa Aaron Wan-Bissaka yana tsaye dan wasa Aidin Nketiah ya sha gaban sa ya tsalle kuma ya dasa wannan kwallo da ka ka kuskure daya kwallo na biyu dan wasa Bukayo Saka tun daga kan Christian Eriksen da har Luke Shaw duk suna kallon sa ya shigo daya ya shigo biyu kuma ya buga wannan kwallo sha ka kuskure biyu na uku da kungiyar ta Arsenal da zira duk da hauragiya da aka a cikin akwatin yadi na 18 amma kungiyar ta cancanci a ce ta zara wannan kwallo saboda tana da gogaggun yan wasa a baya kama daga Rafael Varane ga kuma dan wasa wato Lisandro Martinez wanda dukkanin su gwagaggun yan bayani Lisandro Martinez dan wasa ne da lashe gasar cin kofin duniya idan baka manta ba kaga da ya kamata a ce sun san hadarin da ke cikin abin kuma sun zara wannan kwallo ga baki daya amma hakan bata faru ba aka ci gaba da kai harare duk da cewar shi ma mai horizon yana da nasa laifin da zai dauka dangane da irin wannan kalubale da kungiyar ta Manchester United ta fuskanta a ƙarshe dai Edin Ketia ya sake zara kwallo bayan dan wasa ina ga Zinchenko ne buga wannan kwallo Edin Ketia ta bata ta shiga ragar mai tsaron ragar David De Gea da kungiyar kwallo ta Manchester United kaga kurakurai uku wanda ina ga bayanai da Eric Ten Hag akwai gaskiya a cikin su ko shakka babu kurakuran yan wasan bayan sa ne suka jawo wasa bi kenan a jere a wannan kakar kungiyar ta Manchester United a gasar ajin Premier ta kasar Ingila ina ga tun kusan watan Satumba ta yi canjin wasanni bi a jere wanda duka ba a gida bane bari dai mu jira mu gani kara wanda za ta yi wasa na gaba shin ya abubuwan za su kasance ina gadi a 'yan kwanaki masu zuwa united din za ta fafata wasu wasanni masu dimi kama da karawa da irin kungiyoyin su leeds united da liverpool kungiyar kwallon ta brentford da brighton duka suna cikin jerin wasanni da kungiyar za ta fafata amma za mu jira mu ga irin abin da za ta ɗauka ta kai waɗannan wasanni da za ta fafata duk da cewar kungiyar a wannan kakar tana ci gaba da samun inganci ne karkashin jagorancin eric ten hag arsenal kuwa ba fa a cewa komai sai dai allah san barka Mikel Arteta da alama gasar ajin Premier fa a halin yanzu ke hankoro tunda abin bayanan gabaki ɗaya inda abin da suke tabbatarwa kenan. Arsenal tana taka rawar gani kuma ko shakka babu ta cancanci lashe wannan wasa kuma ta cancanci kasancewa a saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila guminta ne kai ta maki hamsin yanzu kungiyar ta Arsenal take da shi rashin nasara guda daya canjaras guda biyu ta lashe duka wasanni da ta fafata bayan wannan canjaras da kuma rashin nasara da ta yi a cikin jerin wasannin ta a gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila gabaki daya za mu jira mu gani dai Mikel Arteta da kungiyar wala gaba ta Arsenal yadda abubuwa za su ci gaba da kasance musu bayan wannan muhimmiyar nasara da ta samu akan kungiyar wala gaba ta Manchester United a gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila a halin yanzu dai ta zaran maki biyar tsakanin Arsenal din da kungiyar kwallon gaba ta Manchester City a teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Mu tsallake wannan bayani dangane da kungiyar kwallon gaba ta Arsenal da Manchester City wanda suke ci gaba da jan ragamar a gasar ajin Premier kuma suke ci gaba da jan zaren su tare da wato ci gaba da inganta abubuwa a cikin jerin kungiyoyin su a halin yanzu. Mu dubi gasar La Liga ta kasar Spaniya. Kungiyar kwallon gaba ta Barcelona ita ce ta fara fafata wasa kuma ta doke kungiyar kwallon ta ta tafi da ci mai ban haushi wanda a daidai wannan gabar bayan wannan nasara da ta samu ta ƙara tazaran da ke tsakanin ta da kungiyar kwallon ta Real Madrid zuwa maki shida amma da Real Madrid ta fafata wasa a wato daren Lahadin ta samu nasarar doki Athletic Club ita ma da cibi da nema inda a wannan wasa hakan ya tabbatar da cewar Real Madrid din a halin yanzu tazaran maki uku ne kacal ta da kungiyar kwallon ta Barcelona to ga dai abu yanda yake a gasar da cin kofin La Liga ta kasar Spaniya Real Madrid ta yi nasara, Barcelona ta yi nasara. Abubuwa sun tafi yadda suke kamata a ƙarshen wannan mako, abubuwa sun tafi yadda jerin ƙungiyoyin gabaki ɗaya suke bukata. Ƙungiyar gwalgaba ta Barcelona dai wannan wato maki da take da shi 44 a tarihin gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain a tarihin Barcelona wannan shine karo na biyu da ƙungiyar ta samu mamaye maki da yawa a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spain a tarihi inda kakar ta fi samun wato maki a irin wannan mataki da ake kakar shekara ta 2017 ne zuwa shekara ta 2018. inda a nan a wannan mataki da ake makinta 45 ne inda halin yanzu Barcelona tana da maki 44 a teburin gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Real Madrid ko ana ta bangaren kamar da kaji. Mai horas da ita wato Carlo Ancelotti ya yi sauye-sauye na ganin cewar ya bada wato za a iya cewar sakamakon abin da 'yan wasansa suka a tsakiyar mako ne ba su wannan tukuci na wannan gudumar da suka bayar a tsakiyar mako saboda mun gani da dan wasa Dani Ceballos Eduardo Camavinga duka suka fara fafata wannan wasa Luka Modric da Toni Kroos dukkanin su suka huta akan benci na ganin sun bada dama waɗannan matasan ƴan wasa sun shiga cikin wannan tawaga Karim Benzema dai ya ci gaba da taka muhimmiyar rawa kamar da na faɗa a halin yanzu hankalinsa baya ko ina face Real Madrid ya riga ya jingine ma taka da a kungiyar kwallon gaba ta kasar Faransa kuma du yayin da a halin yanzu gabaki da hankalinsa yake Real Madrid yake ci gaba da taka rawar gani wa kungiyar Tuni karin Benzema ke ci gaba da rage tazaransa da ke tsakanin sa da dan wasa Robert Lewandowski a cikin jerin yan wasa da ke zira kwallo a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya yayin da Robert Lewandowski ke da kwallaye 13 tuni dai dan wasa karin Benzema shi ma kai kwallaye tara a cikin wato jadawalin gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a cikin dai halin yanzu a teburin in ka dubi teburin gabaki ɗaya ka san cewa waɗannan kungiyoyi suna taka rawar gani Barcelona dai wannan kakar gabaki ɗaya kwallo shida kacal aka zira mata idan ka dubi irin rawar da 'yan wasan Xavi suke takawa hakan ya tabbatar da cewar fa Barcelona ta dawo a gasar cin kofin La Liga yayin da ita ma Real Madrid ta dawo kuma ta ci gaba da samun nasarori a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya bayan kwallo da Toni Kroos ya zira murnar da Carlo Ancelotti ya a gaban layi tare da sauran wato abokan aikinsa ya tabbatar maka da cewar kungiyar fa tana bukatar wannan muhimmin nasara ko shakka babu saboda irin kalubalen da ta fuskanta a baya-bayan nan kuma tabbas kungiyar ta samu nasara a filin wasa mai matukar hadari wanda a yaushe idan ta na wannan filin wasa tana fuskantar kalubale amma duk da haka a wannan karo hakan bai sanya ta yi tuntube ba inda ta samu nasarar rage tazarar da ke tsakaninta da Barcelona a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Za dai mu jira mu gani yadda abubuwa za su kasance a wannan gasar ta cin kofin La Liga inda halin yanzu tazarar maki uku ne kacal tsakanin Barcelona da kungiyar kwallon ta Real Madrid a teburin gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Mu tsallake gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kuwa mu dangana gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya inda a gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya Kungiyar kwallon gaba ta Juventus fa da alama a halin yanzu ta kunce zani tunda mun ga kungiyar kwallon gaba ta Atalanta yayin da aka tashi uku uku a wannan wasa ta zira ƙwallaye uku an yi bata kashi tare da yin kare jini buri jini inda ƙarshe dai kungiyar kwallon gaba ta Juventus in raba maki suka yi da kungiyar kwallon gaba ta Atalanta a daidai wannan gabar Juventus dai a wannan kakar ba ta nan ba ta can kawai za a ce bayan zare mata maki goma sha biyar da aka yi a teburin gasar ta cin kofin Serie A ta kasar Italiya a halin yanzu fa tana mataki na goma ne inda ita kwa kungiyar kwallon kafa ta Atalanta dan wasan ta wato Ademola Lukman na Super Eagles ta Najeriya ke ci gaba da taka rawar gani inda shi ma mayar da martani dangane da kwallaye da Victor Osimhen ya zira a ragar kungiyar kwallon kafa ta Salernitana dan wasa Ademola Lukman dai a halin yanzu kwallaye tara yake da shi a cikin jadawalin jerin yan wasa da ke ci gaba da zira kwallo a gasar ta cin kofin Serie A ta kasar Italiya inda Victor Osimhen shi ko yake da kwallaye goma sha uku tazaran kwallaye biyu ne kacal tsakanin jerin yan wasan kuma za mu jira mu gani a ƙarshe shin wani dan wasa ne zai lashe takalmin zinare a gasar ta cin kofin Serie A ta kasar Italiya tsakanin Victor Osimhen da kuma Ɗan wasa Ademola Lookman na Super Eagles ta Najeriya da ƙungiyar kwallon gaba ta Atalanta mai sauraro a daidai wannan gabar na ka ƙarshen wannan tattaunawa kamar yadda ka ji dai Arsenal tana ci gaba da jin zaranta a teburin gasar cin kofin Premier ta kasar Ingila Manchester City da Ellen Pro Halal sun dawo kan ganiyar su yayin da kungiyar Olga ta Real Madrid da Barcelona duka suka lashe wasannin su a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Juventus ko da State tare da kungiyar Olga ta Atalanta inda dan wasan Super Eagles ta Najeriya Ademola Lukman yake ci gaba da taka rawar gani a gaban raga tare da kungiyar ta wato wato Atalanta kenan a daidai wannan gabar. Idan baka manta ba dai jerin 'yan wasan Super Eagles ta Najeriya waɗannan 'yan wasa ina gaban da Ademola Lukman su ne suka taka leda Super Eagles a wasan da ta fafata ne neman tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da kungiyar kwallon gaba ta ƙasar Ghana. A ƙarshe aka doke Super Eagles ta Najeriya wato a adadin kwallaye da kungiyar ta zara a wajen gida. Inda a kungiyar ta adabo kuma bata dangana kasar Qatar da fafata wannan gasa na cin kofin ƙwallon gaba ta duniya ba. Idan ka duba abin gabaki ɗaya. ta ya za a yi abu ya kasance jerin waɗannan 'yan wasa duka take taka rawar gani a cikin manyan gasanni kama daga Victor Osimhen ga dan wasa Ademola Lukman ga Josh Maja a gasar cin kofin Sire wato um, a gasar cin kofin Ligue ta kasar Faransa duk suna taka rawar gani gasarar da SAS ga Paul Onwuachu shi ma yana taka muhimmin rawa kungiyar sa a gasar cin kofin League na kasar Belgium wai a ce Super Eagles din bata iya zira kwallo ko kwallo ko kwallo guda ba a ragar kungiyar kwallo gaba ta kasar Ghana cikin wasanni 180 kai cikin mintuna 180 kai afuwa kai malam Austin Ekwafin ya yi abin da ya a Super Eagles ta Najeriya. Mai sauraro a daidai wannan gabar da ka karshen wannan tattaunawa kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayani a ko ina kake a faɗin duniya. Da fatan za mu ci gaba da kasancewa tare da wannan shafi a daidai wannan gabar. Na gode.